Shugabannin al'umma a jihar Nasarawa sun buƙaci jama'a kan su koma gidajensu sakamakon zaman lafiya da aka samu a jihar. Yanayin zaman lafiyan ya samu ne bayan tarurruka da sarakunan gargajiya na ƙabilu daban-daban suka gudanar da shugabannin Fulani don fahimtar juna suka kuma ba junansu shawarwari kan matakan da za su bi don su zauna lafiya. Hakimin fadaman bauna ta gabas daga kabilar Igon, Alhaji Ahmadu Adamu ya ce yanzu haka hankula sun kwanta a yankuna daban-daban da ke ɓangarensa. zaɓe kenan tun da da yanzu zaman lafiya ya dawo? Mutum da zaɓen ɗin masu neman takarar gwamna da sauran mukamai nan mun sha mutu kuka cewa su nema mana hanya yadda za mu koma kawuka mu domin mu gudanar da zaɓe. Amma babu wanda ya bamu wani kyakkyawan amsa har yanzu jama'a ba za su iya koma gidaje duka ba wanda ba su da abin da zai ciyo ne wanda suka daure suka koma amma ba ba suka koma ba da ke faruwa a Najeriya shi ne ya sa mutane suna jin tsoron komawa gida. Alhaji Ahmadu Adamu kenan hakimin fadaman bauna. Shi ma sarkin kwandare mai martaba Alhaji Ahmadu Almakura ya ce, duk da yake abubuwa da dama na bakin ciki sun auku a baya, yanzu dai sun yi ƙoƙarin ganin jama'a sun fahimci juna su kuma zauna tare. Yau shekara guda kenan, mun yi mitin ɗaya ɗaya ɗaya sau ashirin da bakwai, amma a halin yanzu mun daidaita, mun sulhunta, mun gyara kowa da kowa a ƙarƙashin taimako da gwamnan jihar nasarawa da gwamnatin shi suke yi domin mu namu iyakacin abin da muke yi mu je mu zauna mu yi magana abin da hikima da Allah ya ba kowa haka zai faɗa haka za mu yi haka za mu gaya ma mutane kuma yanzu an shirya an daidaita duk masu faɗa na yanzu ba faɗa ba rikici ba kone-kone kowa yana komawa mazaunin shi. Mai martaba sarkin kwandare kenan Alhaji Ahmadu Almakura. Sakataren kungiyar yace Allah Cattle Breeders reshen jihar Nasarawa Alhaji Muhammad Usaini ya ce suna gargaɗin jama'ar su kansu zauna lafiya don haka yanzu dai sai san barka. Eh, batun zaman lafiya a gaskiya yanzu Nasarawa sai za mu ce alhamdulillah mun gode ma Allah. ba wani rigima tsakanin manoma da makiyaya a jihar nasarawa yanzu eh, alhamdulillah mun zauna da kabilun gabaki daya da manyan sarakuna a karkashin mai martaba sarkin lafiya duka sun, sun kira al'umman fulani na jihar nasarawa gabaki daya da gwamnati nasarawa din gabaki daya a zauna lafiya sun yi kira al'umma da su mutanen kabilun igon da aragai da gwandari da kowane kabila da nungu da kowane kabila dai wanda wannan abun ya shafa yanzu kuma muna zaman lafiya insha Allah ko ba dama abun da yake kawo rigiman nan ba wani abu ne noma ne hanyar shanu ne manoma sai su je su tare su toshe mu yi kira ga gwamnati da manyan sarakunan mu cewa a gaya ma al'umma masu masu noman nan su yi ta bude labin shanu inda su bar shanu burtoli ya kamata shanu ana barin su su je su yi ta kiwo suna walwalansu. A lokutan baya dai wasu yankunan ta jihar Nasarawa sun sha fama da tashin hankali da ya yi sanadin rasa ɗimbin rayuka da dukiyoyi yayin da dubbai ke gudun hijira. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.